فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na al-Imam bukhari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na Laraba yau 26 ga watan Rajab hijirar manzo sallallahu 1437 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan biyar miladiya ta 2016 a wani majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu tsayyib min alkalimi tsayyib wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn qayyim aljawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 29 a wannan littafi mai albarka wanda kuma malam ibn al bai gushe ba cikin yi mana sharhin hadisin al-harith ibn al-harith al-ash'ari wanda imamu ahmad ya ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa Allah ta'ala ya amarci isa annabi yahya cewa ya gaya wa mutanensa wasu kalmomi ko wasu wasiyoyi guda biyar wanda su waɗannan wasiyoyi guda biyar su ne wanda wannan hadisi ya kunsa kuma ibn qayyim yake sharhin su gaba gaba to a yau zai shiga bayani akan a gaba ta ta uku ko ta hudu tauhidi sallah azumi gaba ta hudu cewa amurukum bis sadaqa يتي فصل وقوله وآمركم بالصدقة فإن, فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم يتي فدرس صلى الله عليه وآله وسلم وآمركم بالصدقة kuma ina umarta ku da sadaka fa inna masala zalika ka masali rajulin asarahu al'adu misalin mai sadaka kamar misalin mutum ne wanda makiyansa ko makiyansa suka kama shi a matsayin fursuna fa autaku yadahu ila unuqihi suka daure hannunsa a wuyansa wa qaddamuhu liyadribu unuqahu suka gabato da shi domin su sare masa wuyansa faƙala sai ya ce ana aftabi minkum bil qalili wal kathiri ni zan fanshi kaina daga wajenku da kuɗi kaɗan ko mai yawa fafada nafsahu minhum sai ya fanshi kansa daga wajensu malam ya ce haza aizan min alkalamin lazi burhanuhu wujuduhu wa daliluhu wuqu'uhu fa inna lis tasirin ta'siran 'ajiban في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواء من البلاء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم قد جربوه ما ليت هذا أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده وأن ma yana daga cikin maganar da samuwarta wato shine shine hujjarta hujjarta wa daliluhu wuquhu wato zancen da samuwarsa ita ce hujjarsa wa daliluhu wuquhu au kuwarsa shine dalilinsa fa inna lisadaqati ta'siran ajiban fi daf'i anwa'il bala yace sadaka tana da tasiri mai ban mamaki wajen kare faruwar nau'uka na saukar bala'o'i walau kanat min fajirin aw zalimin ko da kuwa sadakan nan daga fajiri ne ko kuma azzalimi bal min kafirin ko da kuwa daga kafiri ne fa inna Allah ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an min albala Allah yana kare shi ta hanyar wannan sadaka daga nau'ukan bala'i iri-iri wa hadha amrun ma'lumun 'inda nasi wannan abu ne sananne a gurin dukkan mutane khasatihim wa ammatihim kebantattun su da gamagarin su wa ahlul ardi kulluhum mukarruna bihi kuma mutanen duniya duka sun yarda da haka li'annahum qad jarrabuhu domin sun gwada sun ga haka yake wato abinda malam yake cewa wannan magana da annabi sallallahu alaihi ya bada wato ya bada misalin sadaka mutum ya yi sadaka sawa'un sadaka ta farilla ko kuma sadaka ta tsawo'i kalmar sadaka duk ta ƙunshi duka nau'ukan sadakan guda biyu mutum ya sauke wajibin da yake kansa na zakka idan yana da dukiyar zakka bayan ta kuma sadaka ta tsawo'i wato sadaka ta sa kai ta nafila ce yadda take kamar mutum ne ya faɗa hannun abokan gabansa waɗanda suke neman sa ruwa a jallo kuma suke da wato nufin sai sun ga bayansa sai sun halaka shi saboda haka da ya fada hannunsu suka ɗaure suka haɗa hannayensa suka ɗaure a wuyansa suka fito da shi domin su sare masa kai saboda haka gashi dai ya shiga hannu halaka wato ga ta nan gadangadan ta fuskanto shi ya tabbaci cewa ya shiga hannun wato ya fada cikin tarkon halaka to sai ya ce zai iya fantar kansa da abin da yake da shi ya bayar kaɗan ko mai yawa zai bayar ya fanshi kansa suka yadda ya bayar ya fanshi kansa sai ya bayar ya fanshi kansa wannan misali ne da yake nuna cewa ita sadaka tana kubutar da mai yinta daga wani bala'in da ya tunkare ya tunkaro shi wato bala'i ne ya tunkaro shi gadan-gadan wannan sadakar za ta iya zama masa fansa ubangiji ta'ala ya kaɗe masa wannan bala'in da a dalilin wannan sadakar to shine mala yake cewa wannan zancen na manzo Allah sallallahu alaihi yana daga cikin zancen da in aka ce menene yake tabbatar da haka shine faruwar haka din wato abinda ake gani na cewa wanda yake taimakawa da dukiyarsa ubangiji ta'ala yana tsare shi daga nau'ukan bala'i wato aka ce bala'i abinda zai iya shafarsa a lafiyarsa ko ya shafi a lafiyar iyalinsa ko ya shafi mutuncinsa ko ya shafi addininsa ko ya shafi dukiyar ita kanta wato aka ce bala'i ba wai ana nufin abinda ya shafi dukiyar kadai ba dukkan wani abin da zai tayarwa da mutum hankali ya dugun zama masa rayuwa sawa'un abin da zai shafe shi shi karan kansa ko zai shafi wani na kusa da shi da shi ake kira bala'i wato jarraba ubangiji ta'ala ya jarrabe shi to ta hanyar sadaka ubangiji ta'ala na iya kare mutum daga bala'uka da dama mutum bai san irin abubuwan da ubangiji ta'ala ya riga ya rubuta za su faru da shi ba babu wanda ya san abin da zai same shi a rayuwarsa sai idan ya faru ne yake sanin ya faru amma ba zai san abu kaza yanzu yana daga cikin abubuwan da aka rubuta za su same shi ba saboda haka dan adam a cikin wannan jahilcin yake saboda haka kaga a cikin hadari yake to me sadaka za ta yi masa da dukkan wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana kare bala'i kamar addu'a shine yayin da bala'in ya tunkaro shi wannan a dalilin wannan addu'ar ubangiji ya kaɗe masa bala'i shi bai ma san abin da ya faru ba da an bar shi sai dai tsinci kansa cikin wannan bala'in to amma ubangiji ta'ala ya ragba shi da wannan bala'in a dalilin wannan sadakar a dalilin wannan addu'ar da zai yi a dalilin aikin alkhairi da zai yi saboda haka dan adam ba zai bai dace ya rika cewa ko shi yana yi baya gani ba wannan magana ce ta jahilci ta wanda bai san kaddara ba akwai wanda zai ce maka shi yana addu'a amma baya ga alamar tasirin addu'ar bai san cewa ila a dalilin wannan addu'ar an kare shi daga wasu bala'uka da yawa ba waɗanda ba don wannan addu'a ba da shi sai buzunsa da shi an gama magana sama to amma aka yi ta kare shi aka yi ta kare shi kuma sai ya buɗi baki ce shi bai san wani amfani addu'ar nan take masa ba to haka ita kanta sadakar a watakila akwai abubuwa da ubangiji ta'ala ya rubuta zai samu mutum wanda ba ɗaya ba ba biyu ba a dalilin sadaka ɗin ko a dalilin abin da zai aikata na alkhairi ko addu'ar da zai yi a rage maimakon su zama uku su zama biyu su dawo ɗaya ubangiji ta'ala ya kare shi daga biyu su dawo ɗaya kaga wanda aka ce bala'i uku zai same shi suka dawo ɗaya kaga ya samu sauki to duk wanda yana daga cikin abin da yana daga cikin hikimomin addu'a yana da kuma cikin hikimomin aikata alkhairi to shine malam ran yake cewa kuma wannan sadaka din kakkaza cewa sai kawai wanda yake mutumin kirki kawai shine wanda sadakar za ta amfane shi ba lalle sai mutumin kirki ba mutumin kirki na'am wannan yana daga cikin na farko farko to amma dukkan wani wanda zai aikata alkhairi ko da a ce ba mutumin kirki bane fajiri ne kamar yadda kamar yadda yake faɗa nan walau kanat min fajirin ko da kuwa fajiri ne wato zai aikata wannan aikin na sadaka au zalimin ko da kuwa azzalimi ne ko da macuci ne amma kuma yana cuta kuma yana kyautatawa bal min kafirin karewa kenan ko da kuwa ma kafiri ne kaga shine karshen saban Allah kafirci daga zalunci wanda babu kafirci a ciki bai kai kafirci ba to koda kuwa kafiri ne inda zai aikata aikin alkhairi to ubangiji ta'ala na iya raba shi da bala'uka da yawa waɗanda za su iya su same shi ba don wannan aikin alkhairi din ba to shine mala yake wannan yana da tasiri kwarai da gaske tasiri mai ban mamaki kuma yace wannan abu ne wanda yake sananne mutane duk sun san wannan a mutanen da suke masu ilimi su ne khasatihim masu ilimi wanda suka yi karatu ko ma ba su ba su yi karatu ba sauran gama garin jama'a wanda ba karatu baya gaban su amma dai sun san cewa sadaka tana taimakawa wajen kaɗe bala'i cewa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi ba wai kawai musulmi ba har ma waɗanda ba musulmi ba sun yarda da haka duk wani a duniya ya yarda da wannan ce li'annahum qad jarrabu domin abin ne mujarrabi mujarrabi an gwada kuma an ga haka yake shi yasa kakka yi mamaki ka ga wani ba musulmi ba amma yana ya kai gauro ya kai mari wajen taimako kakka yi mamaki ila ya gwada ya ga cewa wannan taimako din yana taimakonsa shi ma saboda haka zai yi a taimaka masa a nan duniya in ya so lahira kuma can ya riga ya gama samun rabansa a nan to shi ne ya ce wa kadrawar tirmidhiyo fi jami'ihi min hadithi anas ibn malik anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء آه، يا ترمذي الإمام الترمذي يا رويته في جامعه أشكل لتافس الجامع وأنا مكيتي وسنن من حديث أنس بن مالك لك حديث أنس أم مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ياتي إن الصدقة تطفئ غضب الرب للي صدقة تنا بشي fushin ubangiji dafa umi ta su'u kuma tana wato hana mummunar mutuwa wato mummunar mutuwa wani hadisi na Anas yana da rauni hadisin Tirmidhi ya rawaito shi a cikin wasu nusakh wasu wani kofi na littafin aljami ya ce hasanun gari a wasu kuma kofi din babu kalmar hasan to rashin samun kalmar hasan din shi ya fi zama daidai saboda hadisin a isnadinsa ba ba hasan bane a cikin isnadinsa akwai abdullahi bin isa al-khazzaz wanda za'ifi ne sannan kuma sun ce akwai tadlisin al-hasan al-basri domin bai ji daga anas ba ko ba wannan tadlisi dai a abdullahi bin isa al-khazzaz yana da rauni saboda ka sanadin yana da rauni akwai wasu hanyoyi da aka rawaito hadisin kusan guda biyu bayan wannan wanda dukkaninsu suna da rauni fiye da ma yadda wannan yake da rauni akwai wasu wayoyi da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ce sadaqatu sirri tutfi ghadab ar-rabb wato sadaka a ɓoye. sadaka ta sirri tana tana wato bice fushin ubangiji a wanda ya zo ta hanyoyi daban-daban ya zo a hadisin abu sa'id al-khudri hadisin abu umama hadisin mu'az ibn jabal hadisin ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud hadisin ali ibn abi talib hadisin mu'awiyah ibn haida da sahabbai da dama amma dukkan sanadin su akwai rauni wasu ma sanadin yana rauni kwarai da gaske amma sun kai wajen wajen hanyoyi guda bakwai da aka hada da hadisin anas wajen hanyoyi guda takwas to Sheikh Nasiruddin Albani a cikin silsilatul hadith sahiha ya inganta wannan farkon wannan hadisi cewa sadaqatul sirri tusfi'u ghadabar rabb a yadda yazo a cikin wasu ruwayoyi sadaqatul sirri yace hadisin sahihi ne kuma ya kaiwa mutawatiri a gurin wasu malaman mutaakhirin da haka ya inganta wannan abin da amma duka duka asani din akwai rauni wasu ma akwai rauni kwarai da gaske mala yace wa kama annaha tutfi'u ghadabar rabbi kamar yadda sadaka take bice take bice fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala fa hiya tutsu adh-dhunuba wal khataya haka nan take bice wato laifuffuka da kuma kurakurai kama yutsu al nara kamar yadda ruwa yake yake kashe wuta to haka sadaka take kashe zunubai take kashe kurakurai wa fi tirmidhi an mu'adh ibn jabal قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجئ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون هكذا يا ذو cikin littafin الترمذي أم معاذ بن جبل دقى معاذ بن جبل qala yace kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safar na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya fa asbahtu yawman qariban minhu sai wata rana na wayi gari ina kusa dab da shi wa nahnu nasiru muna tsakiyar tafiya fa qala sai yace mun ala adulluka ala abwabil khairi bana nuna maka kofofin alkhairi ba as-sawmu junna azumi garkuwa ne wasadaqatu tusfi'u al-khati'ata kama yusfi'u al-ma'u an sadaka tana bice wato kuskure ko laifi kamar yadda ruwa yake kashe wuta wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layli shi'aru salihina kuma sallar mutum a tsakiyar dare alama ce ta mutanen kirki sun sai ya karanta سيكرن allah الله تتجافى جنوبهم عن المضاجئ wato guraren jikunansu suna nisa da guraren kwanciya ya da'una rabbahum suna bautar ubangijinsu kaufan wa tsama'a suna masu suna masu tsoro kuma suna masu kwaɗayi wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga abin da muka azarta su <coughs> shi ma wannan hadisin hadisi ne sahihi da imamu tirmidhi ya fitar da shi Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Irwaul Ghalib hadisin mu'az ibn jabal wanda yana cikin sunan tirmizi jami'u tirmizi yana cikin sunanin nasa'i al-kubra haka yana cikin sunan na ibn maja imam ahmad ya fitar da shi a cikin al-musnad abd ibn humayt a cikin musnad dinsa abdurrazzaq a cikin musannaf malamai da yawa sun fitar da shi wannan hadisi kuma hadisi ne tabbatacce ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ibn al-qayyim ya kawo mana shi anan domin ya kafa mana hujjar cewa wato sadaka tana kawar da laifuffuka kamar da take kawar da fushin ubangiji haka nan tana kawar da laifuffuka kamar da kasan wuta yayin da aka zuba mata ruwa ruwa yana kashe ta to haka sadaka take kashe wato laifuffuka na mutum to ba'az ibn jabal shi ya rawaito wannan hadisi yake cewa wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya da muka yi aka wayi gari sai na kasance dab da shi wato cikin tawaga ana tafiya sai na kasance a kusa da shi sai yake ce min ala adulluka ala abwabil khairi bana nuna maka kofofin alkhairi ba tabbas mu'az ibn jabal zai ansa da cewa kwarai da gaske yana so to haka ba sai an kawo maka ansarsa ba kai ma ka san me cike ansar as-sawmu dunna yace masa azumi garkuwa ne wato garkuwa ne daga daga fushin Allah garkuwa ne daga fadawa cikin laifuffuka garkuwa ne daga shaidanu garkuwa ne daga fadawa cikin azabar Allah wasadaqatu tusfi'ul khati'a kuma sadaka tana bice laifi kama yusfi'ul ma'un nara kamar da ruwa yake bice wato wuta yake kashe wuta sannan yace da shi wa salatu rajul fi jawfil layli mutun ya tashi tsakar dare yayi sallah wato sallah ta qiyamul layli shi'arus salihina wannan alama ce ta mutanen kirki wato da wannan ne ake gane mutanen kirki ce ta a salatul la abinda kamar yadda yazo a maganar wanda daga cikin magabata yake cewa la yaqumul layla ina jin tsawus ne tsawus ibnu kaisan cewa la yaqumul layla munafiqun eh, duk wanda zai zai tashi kiyamul layli ba zai yi a ce munafiki bane don don kiyamul layli wani abu ne da kake cikin dare kowa yana bacci daga kai sai ubangijinka saboda haka in mutum da munafiki a zuciyarsa zaushe ne lokacin da ba kowa zai tashi ta ibada munafiki yana yi ne dan a gani allazina hum an salatin sahun allazina hum yura'una saboda suna yi ne dan a gani idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas saboda shi alamar munafiki ko kuma shi aikin munafiki yakan so yayin shi ne inda za a gani a yaba amma cikin dare kowa yana bacci hatta iyalansa duk bacci suke yi tashi cikin dare ya kama sallah wannan zai wahala a ce munafiki yayi wannan to shi yasa alama ce da take nuna mutane na kwarai shi yasa sai ya karanta fadar Allah ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wato junubuhum jukkunan su gangan jikin su suna nesa da guraren kwanciya su wato suna barin gurin kwanciya su koma inda za su yi bautar Allah a cikin gidaddajin su suna bauta wa Allah khawfan wa tama'an suna tsoron abinda yake na azabar ubangiji kuma suna kwaɗayin abinda yake nashi na na rahama wanda wadda ita ce alamar bauta ta muminai suna yin ta ne tare da tsoron wanda suke bautawa da kuma kwaɗayin abinda yake wajensa haka annabawa suka yi haka salihan bayi suka yi waɗanda alkur'ani ya yabe su haka babu wata bauta da zaka ce kana yi wa Allah amma kai ba ka tsoronsa ba ka kuma kwaɗayin abin da yake wajensa wannan ba ibada ce ta ta muminai ba alama ce ta zandaka daga lokacin za a fara daina Allah ta'ala ka ce kai dan indan aljanna sani kai ba za ka yi bauta masa ba wannan ba zai sa ka bauta masa ba wato ko ya yi aljanna ko kai ya yi kai a gurinka ba ta da wani amfani in dan wutarsa ne kai ba za ka yi tsoronsa ba ko da wuta ko ba wuta kai kai zaka bauta masa sama ka wutar sa ba ita ce za ta saka ji tsoron sa saboda ka wutar kai ba ta da amfani a gurin ka to kaji har an ce wai an zo sa mutane wai masu irin wannan ibadar an zo sa su sa su a cikin a cikin aljanna ana mala'iku suna ta kokowa da su ana ta kokowa da su suna ta tirjewa wai har ka ji wai ɗayansa yana cewa yanzu Allah saboda wannan ne zan bauta maka aini da na san wannan zan ta maka da ban bauta maka ba eh in dai wannan shi ne duk abinda na ɓata na yi ta wahala saboda shi na ɓata rayuwata abinda umar ibn al-farid yake faɗa kenan in dan wannan ne nake bautar ka to na tozarta rayuwata to wai sai an kama su an ɗaure su da sarkoki mala'iku sun yi kokowa a tura su da ƙarfi ka kai daga jin kissar ma ka san mala'ika ta ya daure ka mala'ika zai zai ai ba bukatar sai ya sa to sai su ɗauki hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna minan nasi man yujaruna ila aljannati bis salat daga cikin mutane akwai wanda ake jan su zuwa aljanna da sarkoki sai su su ne waɗannan wanda kuma hadisin ba haka yake nufi duk malaman da suke sharhin hadisin masana abin da suke cewa ana nufin akwai mutanen da suke ba musulmi ba za a shiga kasashen su a ci su da yaki a kamo su a matsayin bayi a sako su a sarka a zo da su kasar musulmi kuma su musulunta daga karshe su shiga aljanna kamar da sarka aka shiga su shiga su aljanna kai wannan ake nufi kaga wannan da an gaya maka hankalin ka zai fahimta amma a ce wai mala'iku ne sai suke sai sun daure ka da sarka eh to wai sai sun shiga sai kuma Allah ya nuna musu kanshi sai su ce to a an haka ne sun sun sun gamsu eh. akwai baitin a baitin Umar ibn al-Farid in kana in kana manzilati fil hubbi indakum ma qad laqitu faqad dayyatu ayyami ce in dai soyayyar da na muku na nuna muku a duniya wannan shine sakamako na to na bata lokaci na to sun ce wai wani matsayi ne da mutum ya ya kai shi ya kai shi to zai rika bautar Allah ba dan yana son shi ba ba dan yana ba dan yana kwadayin aljanna sa ba dan yana tsoron wutarsa ba sai dan kawai yana son zatin sa wannan ba ba daidai bane saboda haka annabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa mu'az ibn jabal wannan ya gaya masa kuma daga cikin irin abin da suke kofofin alkhairi ne akwai akwai bude abin nan akwai tashi tsakar dare a yi sallah ya ce alama ce ta mutanen kirki sai karanta masa wannan ayar da cikin suratul sajda da ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun wa fi ba'd al-athar yazo a cikin wasu ruwayoyi basiru bis sadaka ku gaggauta yin sadaka fa innal bala'a la yatakhatta sadaka domin bala'i ba ya ketare sadaka wannan hadisin an ruwaito shi marfu'i wato zuwa ga annabi sallallahu akwai shi a cikin al-mu'jamul awsat na tsabarani zuwa ga annabi sallallahu amma bai inganta ba hadisi ne mawdu'i yayin da aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu har ma ibnu abi shayba yake cewa man rawa hadha al hadith yahtaju ala an tuqla adrasuhu al arba'a ko an yuqla lahu arba'atu adras wanda duk zai ruwaito wannan hadisin ya jingina wa annabi a matsayin manzo Allah ne ya faɗe shi to yana yana da buƙatar a kama shi a cire masa tiraman haƙoransa guda hudu to a hadisin maganar maganar Anas ne maganar Anas ce kamar yadda ya zo a cikin a cikin wasu ruwayoyi magana ce ta anas ibn malik kamar yadda imam al-baihaqi a cikin littafinsa sunan da cikin littafinsa shu'abul iman ya kawo shi zuwa ga anas dan malik mawqufan cewa maganar anas ibn malik ne bakiru bis sadaqa shi yasa ma shi ma anan bai ce qala rasulullah ba yace wa fi ba'd al-athar bakiru bis sadaqati fa innal bala'a la yatakhaffa sadaqa ku gaggauta yin sadaka ko ku yi sammakon yin sadaka wato ku yi sammako ana nufin ku gaggauta wanda zai tashi da wuri-wuri da eh, yi sadaka akwai alamar gaggauta sadakarsa ku gaggauta yin sadaka ko kace ku yi sammako da sadaka fa innal bala'a la yatakhaffaf sadaka domin bala'i ba ya ketare sadaka wato sadaka kan zama garkuwa kan zama shamaki tsakanin mutum da kuma bala'in da ya tunkaro shi da zarar bala'i ya tunkaro mutum ya samu mutumin na yayi wa kansa garkuwa da sadaka to ba zai ketare bangon sadakar ba ya fada masa saboda ka ku yi kokari ku sa wa kanku shamaki tsakaninku da dukkan wani bala'i ta hanyar sadaka mala yace wa fi tamthilin nabi sallallahu alaihi wasallam zalika biman quddima li yudraba unuquhu faftada nafsuhu minhum bi malihi kifaya fa inna sadaqata min تفدي العبد من عذاب الله تعالى فإن ذنوبه وخطاياه تقتدي هلاكه فتجيء الصدقة تفديه من wa وتفكه minhu mala ce a misalin kwatancen da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na mai sadaka da wanda za a gabato da shi liyu da raba unuquhu domin a daki wuyansa faftada nafsahu minhum ya fanshi kansa daga abokan gabar gabansa bi malihi da dukiyarsa kifaya wannan kwatancen shi kadai ya isa wato koda shi kadai wannan kwatancen aka dauka ya isa ya nuna maka yadda sadaka take tsayar da ta daga halaka sawon halaka a duniya ko halaka ta lahira wannan kwatancen kawai na annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya isa ya baka wannan haske fa inna sadaqata tafdi al-abd min azabillah domin sadaka tana fansar bawa daga azabar Allah sadaka tana fansar bawa daga azabar Allah fa inna dhunubahu wa khatayahu domin zunubansa da laifuffukansa tattadi halakahu suna hukunta halakarsa wato zarar mutum ya yawaita laifuffuka da zunubai to kamar yana yanke wa kansa hukuncin halaka ne kamar daidai yake da wancan da makiyansa suka kama shi suka ɗaɗɗaure shi da niyyar za su sare masa kai to haka laifuffuka suke game yin su shi ma yana gabatar da kansa ne ga halakarsa fataji ustadaka su tasbih sai sadaka ta zo ta fanshe shi kamar yadda zai ba da dukiyarsa gurin makiyan nan nasa ya fanshi kansa to haka ita ma sadaka za ta fanshe shi min al'azabi daga azaba wata tafukkuhu minhu ta sako shi daga wannan azabar ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح saboda haka ne ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a ingantaccen hadisin nan hadisi ne sahihi yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim lamma khataba an-nas nisaa yawm al-eid ya ma'shara an-nisa tasaddaqna walau min huliyikunna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن minan nar yace wali haza saboda haka ne wato saboda cewa ita sadaka tana fansar mai yin ta daga azabar Allah ko tana fansarta daga halaka qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fil hadith sahihi a cikin hadisi ingantacce yana cikin eh, yana cikin muslim yana cikin sayo muslim yana cikin ah, sayo bukari yana cikin sayo muslim yana cikin musnad yana cikin ah, kusan kutubu sunan gaba daya A malamai su roto hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam lamma khataba an-nas yawm al-eid yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba yau mutane hudu ba ranar idi ranar abin nan sallah ya yi hudu ba sai kuma ya koma bayan ya gama mutane maza hudu ba sai kuma ya koma sashen mata yana musu hudu ba saboda a lokacin babu an kuwa wanda za a yi kowa da kowa ya ji da ya gama da da maza sai kuma ya koma sashin mata yana musu hudu ba to da musu hudu ba sai ke cewa ya ma'asharan nisa ya ku taron mata tasaddaqna ku rika sadaka ku rika ba da dukiyar ku sadaka walau min huliyikun da da kayan adan ku ne ko da ba ku da tsabar dukiyar ku rika fitar da wani abu na adan ku kuna bayarwa sadaka fa inni ra'aytu kunna akthar ahlin nari na gan ku cewa kun fi kowa yawa a wuta a wata ruwaya fa inni uritu kunna an nuna min ku cewa kun fi yawa kun fi kowa yawa a wuta wato Allah ya nuna masa lokacin da ya isra'i da shi ya nuna masa cewa mata suna da yawa a wuta a salatul kusuf din sama da yayi Allah ta'ala ya nuna masa aljanna da wuta to da ya ga wuta sai ya ga aksara ahli hannisa kamar da zo a cikin ruwayar salatul kusuf sai ya ga mafiya yawancin mutanen da ke cikin ta mata ne har ma wata daga cikin mata take tambayar ta saboda menene suka fi suka fi kowa yawa a cikin a cikin wuta annabi sallallahu alaihi yake cewa saboda li annahunna yakfurna uh, yakfurna saboda suna suna suna kafirci tace ayakfurna billah suna kafircewa Allah ne ce la yakfurna al-ashir suna kafircewa abokin zama wato suna butulci ga abokin zaman su law ahtana li ihdahunna zahran thumma ra'at minhu khayr uh, thumma ra'at minhu shay'an فقالت ما min ka kairan قط da ɗayansu zai kyautata wa matarsa shekara wato yana mata alheri wata rana ɗaya ta ga wani abu ba mai kyau ba tana iya buɗe baki ta ce masa tun da nake ban taɓa ga alheri a wajen ka ba zaman da muke haƙuri kawai nake yi amma baka taɓa kyautata min ba tsawon shekara yana mata alheri rana ɗaya wannan laifin da ya yi mata duk gaba ɗaya ya bice alherin da ya yi na baya gaba ɗaya to wannan butulcin to shine shine shine shi ne zai yi sanadiyar shiga su wuta saboda kufranun ni'am wato a yi maka alheri ka butulce wannan yana daga cikin manyan laifuffuka a tara ila na baddalo baddalu ni'matallahi kufran wa a ahallu qawmahum daral bawa saboda Allah ya maka ni'ima ka butulce ko Allah ya sanadiyar samuwar wani abu ta hannun wani ya kyautata maka ka butulce wannan daga cikin kaba'ir daga cikin kaba'ir wannan sifar da aka sifanta mata cewa suna da ita yanzu kusan tana na cikin maza da yawa wani kufranin ne amɗin sun a kyautata masa a kyautata masa amma rana ɗaya idan wani abu ya gittiyo sai ka ga da ɗaya kamar ba a taɓa masa alheri ba eh, wannan abu ne sananne yanzu da yake ya fantsama kwarai da gaske to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin abin da zai shigar da su wuta ya furnal ya kurna ashira akwai wata ruwa wa sirnan la'an suna yawan zagi yawan zage zage kuma kaga wannan ita ma sifar wacce wani lokaci annabi yana faɗar ta a cikin mata yanzu akwai ta a cikin maza da yawa yawan yawan dura shariya da yawan zagi to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su rika fitar da wani abu na sadaka wannan sadakar za ta fanshe su daga shiga wuta ya gaya musu abin da zai fanshe su daga shiga shiga cikin wuta وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار ما ليش كمر النبي صلى الله عليه وسلم أنن yana kwadaitar da su a kan cewa su aikata abin da zai zai kubutar da su zai abin da ma yafdina bihi anfusahunna minan nar abin da zai fanshe su ko za su fanshi kawunan su da shi daga wuta wasu su rika bada sadaka wannan sadaka za ta taimaka wajen ta rage wannan abubuwan da suke na laifuffuka don kada su fada cikin wato azabar Allah wa fi sahihaini an adi ibn قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه fattakun nara walau bishikki tamra haka nan yazo cikin sahihaini wato hadisin bukhari da muslim littafin bukhari da muslim da ma sauran littafai na sunan kamar jami'ar tirmidhi kamar sunan ibnu maja kamar musnad imamu ahmad da sauran littafai da dama na hadisi surat wannan hadisi hadisin adi ibn hatim hadisin adi ibn hatim yake cewa kara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikin ku illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman sai ubangijinsa yayi magana da shi babu wani tafinta tsakaninsa da shi ai aymana minhu fala yara illa ma qaddam ya duba dama da shi ba zai ga komai ba sai abin da ya aikata wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam ya duba hauninsa hagunsa ba zai ga komai ba sai abin da ya aikata wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi ya dubi gabansa ba zai ga komai ba sai wuta tana fuskantar fuskarsa fattakun nara don haka ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi tamratin koda da tsagin dabino ne a wannan hadisi eh, na ali ibn hatim imam al-bukhari ya fitar da shi a gurare guda biyu akwai yazo ta riwayar muhil ibn khalifa daga shi ali ibn abi ali ibn hatim wannan riwayar shaqiq ce shaqiq ibn salama a waccan ruwayar yana cewa wasu mutane guda biyu sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗayansu yashku al'aila ɗayansu kuma yashku qat'a as-sabil ɗaya yana kuka da cewa talauci yayi yawa yana kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa talauci yayi yawa ɗaya kuma yana kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fashi yayi yawa to ɗaya yana maganar babu ɗaya kuma yana magana an samu akwai masu kwacewa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma maganar fashi lokaci yayi kusa da dayan ku zai taso daga guri mai nisa ya zo ya je makka ba tare da yana tsoron komai ba da zai taba masa dukiyarsa ko zai taba dabbarsa amma abin da ya shafi talauci kuma na ce lokaci ya kusa ya zo da za a yi ta yawo da sadaka a rasa mai karbata saboda kowa ya wadatu to shi ne sai yake cewa sai annabi sallallahu alaihi kuma sai amfani da wannan damar sai ya ci gaba da yin masu wa'azi <coughs> cewa ɗayan ku lalle akwai ranar da za ta zo ɗayanku zai tsaya kowane ɗayanku zai tsaya gaba ga ubangijinsa kowa sai ya tsaya gaba ga ubangijinsa laisa bainahu wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman yutarjimu anhu babu ba shi da wani wanda zai yi masa wato zai tafinta wato za su yi magana shi da ubangijinsa ba tare da wani yana masa tafinta ba ubangijin sai ya tambaye shi ya ce da shi alam oti kamalan ban baka dukiya ba fala ya bala ya rab kuma lalle zai ansa wa Allah ce eh ka bani ce alam ursil ilaika rasulan ban aiko maka da manzo ba shi ma fala ya bala ya rab dole ya ansa cewa eh ya ubangiji ka aiko min da manzo to shi ne ce fayanzuru bayna yadayhi fayanzuru aymana minhu fala yara illa illan nar a wacce ruwaya wa yanzuru ash'aba minhu fala yara illa an-nar fa yanzura amamahu ko qaddamahu fala yara illa ya duba damansa ba zai ga komai sai wuta a wannan ruwayar yace ba zai ga komai sai abin da aikata ma'ana aikinsa da yayi mara kyau wanda shine kuma zai ja shi zuwa ga wuta shi ne sa ya ce a wacce ruwa ruwaya falayara illan nan saboda idan ya ga mugun aikinsa kaga ya ga hanyar shiga sautin wanda kuma ya duba hagunsa shi ma ya ga mugun aikin sa ya ga hanyar shiga sautin shi ya sa a wacce ruwaya ya ce falayara ilan nan falayara illan nan a nan kuma ka ce falayara illa ma kaddam saboda aikin nasa shi ne sanadiyar da zai sa ya shiga wuta to shi ne ce wa yanzu bai ne dai falayara illa nara tilqa wajhihi ma'ana dai ba ba mafita ba matsera kamar yadda mutumin da ya ji tsoro yakan yi ta waiwaye ya waiwaya dama ya waiwaya hagu yana duba inda zai samu hanyar ya kubuta to zai duba sai ga duk inda ya duba abin da yake gujewa ne haka babu ta inda zai kubuta to shine ne ce fattaqun nara walau bi ku ji tsoron wuta wata ku tsare kanku daga shiga wuta walau bi shiqqi tamra koda da tsagin dabino ne fa in lam tajidu aw charwati fa in lam tajidu walau bi kalimatin tayyiba in ba ku samu koda tsagin dabino koda da kalma mai dadi koda da kayo mutum addu'a in ba kada abin da zaka bashi in masa addu'a in masa fatan alkhairi Allah ta'ala ya hore masa Allah ta'ala ya yassara masa to ita kanta wannan ita ma sadaka ce to wanda yana nuna ba wai sai wanda ya kai ga wadata mai yawa sannan zai fitar sadaka ba duk abin da kake da shi kakka kakka gaza fitar da wani abu na sadaka kakka ce ita sadaka sai mutum ya koshi sannan zai fitar da sadaka a ita sadaka wani abu ne wanda kai ka fitar amma kanka ka bawa sauraka in ka fitar duk abin da ka fitar kakka tsauka ya tafi kenan kamar ka fitar ne ka bawa kanka kuma wannan da ka fitar ka baɗin din shine ma shine ma na hakikan wanda zaka cika sha zaka kafe shi ka fitsarin da shi wanda zaka sa sutura za ta mutu ka yadda ita amma wanda ka wanda ka ajiye zaka mutu ka bar shi wasu za su gada amma wanda ka ɗauka ka bayar to shine ka bawa kanka shine zaka same shi a ranar gobe kiyama lokacin da kowa yake son ya ga aiki na kwarai da yayi komin kankantarsa domin zai yana bukatarsa to shine yace fattaqun nara walau bi shiqqi tamra wannan ala sabilil mubalaga wato kaskare na ba wai ana nufin ka rika tsaga dabino kana bayarwa ba yace an ce walau bi shiqqi tamra sai aka ka sai da dabino kana ta tsagawa kana ana nufin kaskare na abin da zaka bayar sai aka yi maka misali dai da tsagin dabino dai shine mafi kankantar abin da kake ganin zaka jefa a bakinka ka ci to ko da kaɗan ne ka bayar abin da ya samu ne ka bayar to wannan za ka ga wato tasirinsa a gobe ranar gobe kiyama وفي حديث أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجي العبد من النار قال الإيمان بالله قلت يا نبي الله مع الإيمان عمل قال أن ترضخ بما خولك الله أو ترضخ بما مما رزقك الله أن ترضخ مما خولك الله أو ترضخ مما رزقك الله قلت يا نبي الله فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قلت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال فليعن الأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يسمع قال فليعن مظلوما قلت يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما قال ما تريد أن تترك في, صاحب في صاحبك من خير ليمسك أذاه عن الناس قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة قال ما من مؤمن يصيب خصلة من هذا الخسال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة ذكره البيهقي آه، في كتاب شعب الإيمان wani hadisin abu zar shi ma hadisi ne wanda eh, kamar yadda ya faɗa albayhaƙi ya rawaito shi a cikin shu'abul iman hakanan ibn hibban ya fitar da shi a cikin littafinsa as-sahih al-hakim a cikin mustadrak at-tabarani a cikin littafinsa al-mu'jam al-kabir al-bazzar ya fitar da shi a cikin musnad hadisi ne tabbatacce asalin hadisin yana cikin sayo muslim amma bai kai cikar wannan ba aslu akwai shi a cikin sayo muslim akwai shi a cikin al-adab al-mufrad na al-imam bukhari da musnad imam ahmad amma bai kai wannan cika a lafazin ba shi yasa ibn qayyim ya zaɓi ya dauko lafazin sa anan saboda cikarsa amma asluhu fi sahih muslim abi dharr yake cewa ta sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ma za yunji al-abd min nar menene bawa zai aikata ya kubutar da shi daga wuta me mutum zai aikata wato bawa zai yi na aiki ya kubuta daga wuta qala sai manzo Allah yace al-imanu billah shine kololuwa dukkan abin da mutum zai yi matukar babu imani da Allah to ba zai ba zai samu karbuwa ba dole sai ya gina shi akan imani da Allah haka wannan shine ginshiki na farko قلت يا نبي الله مع الإيمان عمل أكوي وانا أيكي تارد إيماني قال سيما an الله صلى الله عليه وسلم يتشي أن ترضخ مما قولك الله كي كباير دكوك أني ka baya da wata kyauta ko mun kankanta ta shine an tarbaka arrabka shine al'atiyatul qalila yi kyauta ko mun kaɗan yi kyauta wato ka ci kaɗan fitar daga abin da Allah ya hore maka aw an tarbaka min mimma razaqaka Allah wato rawi ne yake shakkar wani lafazi ne yayi amfani da shi Min mimma khawwalaka Allah yace ko min mimma razaqaka Allah duk dai ma'anar da yace wato kaɗan. ba da wata kyauta ko da kaɗanci daga abin da Allah ya azurta ka ƙulku sai na ce ya nabi Allah fa in kana faqiran layi yajidu ma yarda to idan mutum kuma ba talaka ne ba da abin da zai ɗan dan na ya bayar fa qala sai manzo Allah ce ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yayi umarni da kyakkyawan abu ya hana mummuna ita ma sadaka ce idan ba shi da abin da zai bayar ko da kaɗan ne to yayi al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wannan shi ma sadaka ce qultu abu zar yace sai nace in kana la yastati an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar in kuma ba da ikon da zai umarni da kyakkyawan abu ya hada mummuna wato ba shi da karfin da zai iya wannan yana jin tsoro ko an hana an hana fadakarwa an hana to ba shi da yadda zai iya cewa ayi abu kaza bai kyau ko a bar kaza mara kyau wannan alafar ne wato yana kaddara hakan in ta faru zai wahala a ce an kulle kofar Amurbil ma'aruf gaba daya za a iya kulle kofar Amurbil ma'aruf ta wani jiha ma wai ko ina Amurbil ma'aruf makocinka abokin zamanka dan uwanka duk wanda zaka ce yi abu kyakkyawa bar mummuna amru bil ne ba wai sai lalle ka tara mutane sannan za ka zama mai Amurbil ma'aruf ba duk sanda za ka ga wani abu wadda kyau kake da damar ka yi magana al'amur bil ma'ruf ne to abu zar ya ce to idan da za a ce ba zai iya yi ba me zai yi manzala ce falyu'in al-akhra ya koya wa mara sana'a wanda bai iya sana'a ba sana'a ya taimake shi al shi ne wanda bai iya sana'a ba bai san wata sana'a duniya ba kai kuma kana da wata sana'a to koya masa sana'ar da ka iya ta ma sadaka ce ya rasulallah. ce ya manzo Allah aita in kana la yusnihu la yuhsinu an yasna in shi kansa bai iya sana'a ba fa to ce to an ce akwai masa to to in shi ma bai iya kowace irin sana'a ba abin da zai iya hadawa ya kera ko ya to ya zai yi zai ce falyu'il mazluman ya taimaki wanda aka zalunta an zalunci wani yana da hanyar da zai karbo masa haƙƙinsa ya wuce gaba a karbo masa haƙƙinsa قلت يا رسول الله in إن كان shi na يا من زالة إمي to in وانت rauni ne fa wancan azalimi karfa ne mai kuɗi ne ko mai mulki ne ya yi zalunci ni in an zo an gaya mai zan iya yi ni ba inda je sai zalunci in kana da'ifan in ba ya da karfi fa la ba zai iya taimakon wanda aka zalunta ba to Abu Zar ya matsa ya matsa duk hanyar da aka bude sai ce to in an kaza fa in an kaza sai maza Allah ce da shi ma turidu an tatruka fi sahibika min khair kai mutumin nan naka ba za ka bar masa kowane irin alkhairi ba komai sai ka ce ba zai iya ba eh, ai alal akalla an ce kaza ka ce ba zai iya ba an ce kaza to shi wannan mutum ba ka bar masa komai na alheri ba ya kamata a ce dai in ba zai iya wannan ba zai iya wannan in ba zai iya wannan ba zai iya wannan amma ita zanowa ita zanowa ita zanowa kana cewa ba zai iya ba to baya da wani alheri tare da shi ba wata mamora a jikinsa <laughs> wanda irin mutum ne shi ne maza Allah ce su turidu an ta turuka fi sahi duka min khair ba ka so ka bar wa wani eh, mutumin ka kowane irin alheri sik sai annabi ce to a zahu anin nas kaddara ba zai iya taimakon ba to ya kame cutar wasa gabar mutane wato kai ya cuci mutane wannan dai ba zai ce ba zai iya ba <laughs> an zo ƙarshe ya yi ƙoƙari shi kai cuci ita ma in yayi ya yi sadaka to kaga anan dai ba kuma magana da abu zai zai ƙara faɗa in kuma kai ne abu ɗin mai zaka ce in ya ce ba zai ci gaba da cutar da mutane to mai karfi ne kenan قلت يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة يا رسول الله إن يهك هكذا شقاء الجنة مظلة ما من مؤمن babu wani mumini yusibu khaslatan min hadhihi da zai iya cimma wata ɗabi'a daga cikin waɗannan ɗabi'u illa akhadhat bi yadihi sai ta kama hannunsa hatta a al-janna sai ta shigar da shi aljanna saboda a ka'ida aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi duk sanda mutum zai yi aikin alkhairi da kyakkyawan niyya dan Allah to wannan aikin alkhairin in ya samu karbuwa a gurin Allah sai ya haifar masa da wani aikin alkhairi to sai ka ga aikin alherin sai yana ta hawa hawa yana ta hawa hawa ana zuwa lahira akai au sai ga cewa kelinsa sa na aikin alheri yayi rinjayi sai Allah ce wallazina hatadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wanda duk suka shirya sai Allah ya kara musu shirya walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما سيتي ولهديناهم صراطا مستقيما هو duk sanda kai aikin alkhairi to aikin alkhairin nan zai haifan maka da wani zai haifan shi yasa yace dukkan ɗaya daga cikin waɗannan idan mutum ya ɗabi'untu da ita to sai ta yi kama shi zuwa ga aljanna ta yaya ta hanyar za su zai zama ayyukansa na alkhairi suna ta ƙara faɗaɗa suna ta ƙara faɗaɗa suna ta ƙara faɗaɗa wanda kuma wanda ita ce hanyar shiga aljanna ce zakara al-baihaqi fi kitabi shu'ab al-iman baihaqi ne ya ambaci wannan ya kawo wannan hadisi a cikin tafsir shu'ab al-iman mun ce hadisin sahihi ne yana cikin sahih ibn hibban ya inganta shi ibn hibban ya inganta shi al ma ya inganta shi umar ibn al-khattab yana cewa وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الأعمال تتباهى fatakulu a sadakatu ana afdalukum wannan albayhaqi ya kawo shi Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace an ambata mun cewa ayyuka suna alfahari wato suna alfahari wa junansu ko wani aiki yana cewa shi sai shi sai shi fatakulu sadaka sai sadaka ta ce ana afdalukum ni ce mafificiyar ku akwai shi a cikin shu'abul iman na bayhaqi akwai shi a cikin littafin mustadrak na hakim da sayo ibn khuzaima amma sanadinsa yana da rauni lokaci yayi zamu dakata anan abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya faimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh